barkanmu da juma'a kun ga yau juma'a ima na yi shirin juma'a ta ima na sa manyan kaya zan da zan magana ne akan sha'awa gani in mata aure ce ina da miji mazaje kowa dai kowa dai kowanne dai dan adam dai da yanayinsa yanayin da Allah ke yin sa akwai tsokano sha'awa ta wasan banza akwai tsokano sha'awa irin sai kuma mai irin baki da lafiyar na dan haka dai kina dan tsokano sha'awa ta hanyar sa kaya akwai tsukunu sha'awa ta hanyar sa turare akwai tsukunu sha'awa hanyoyi dai da dama dai ga wanda ya sani ga wanda ba sani ba kar su damu za su sani nan ba da jimawa ba in dai kuna tare da zandan za ku sani nan ba da jimawa ba ta da sha'awa ana ta da sha'awa ta hanyar sa matsatsin kaya ƙananan kaya turare ma na ta da sha'awa wasa ma haka wasan banza tsakanin mata da miji ma na ta da sha'awa ɗan wasa da fulani ma na ta da sha'awa dan tsokana dai haka dai tsakanin miji da mata dai ba za a rasa ba dai shi ma yana tada sha'awa dan kan nonon namiji shi ma kika tattaba dai yana tada sha'awa masu kallon faɗakarwa fa nake yi fa ba wai iskanci ba ne a'a kar ku ɗauke shi iskanci ina faɗakarwa ne wanda suka manta su wanda ba su manta ba kuma ga wanda suke yi su ci gaba da yi su ƙara ƙoƙartawa rashin yin wannan abubuwan shi ke sa za ki ga namiji yana ɗaure miki fuska ga shi dai ba wani abu kika mai ba amma ki ga yana ɗaure fuska amma in dai kina ma namiji abin da yake so in dai kina mai abin da yake so to every second every second zai dinga tunawa da ke ko yana kusa da ke ko baya kusa da ke zai dinga tunawa da ke ba za ka ki taɓa barin ka ki taɓa barin wani hanya da mijinki har zai ga wata mace a waje ta ba shi sha'awa a'a kama abinki ki riƙe faɗakarwa nake yi fa ni dai kar ku manta kar ku fassara ni da wata fuska balantana ma ga ku matan aure ku nake ma wannan abin karfa kumance faɗakarwa nake yi musamman ma ga ku matan aure ku nake taimako ku nake daɗa tuna muku musamman ga mu matan aure faɗakarwa nake yi ki tsaya ki gyara gidanki kar ki damu da wani boka ko wani malami ki zauna ki gyara gidanki ba sai an ja ɗauko miki wata daga waje da sunan kishiya ba ki kakkama ko ina ki gyara ko ina Kar kuma tare mai shiryawa zandar